Triplet, babi na ɗari da talatin da bakwai. Tana magana tana hawaye wani na bin wani. Ji take wani mawakacin jiri na ɗibar saboda tsantsar ɓacin rai. Da alama kuma ta fita hayyacinta. Da wannan surutan da take ba san tana yin su ba. Abin ya yi mata ciwo, dama ga halinta, za ta iya ɗaukar komai banda cin zalin wani bawa. Ba ta ganin za a iya rashin adalci ta bari, kuma hakan ne ya zama sanadiyar shigar ta haɗarori da dama saboda taimakon hanan ta yi wa faruk karyar ta yi rekodin nasa daga nan ya turo a kashe ta hakan ya yi sanadiyar ta wannan gida da iya karfinta na karshe zinariya ta sa hannu za ta kwaci wayarta amma ta kasa saboda sabon jini da tsohon jini ba ɗaya ba duk ta ragwargwabe maneji take dama suna cikin wannan hali sai ga irgol ganin abin da yake faruwa sa ta karso ciki da gudu ta yi kansu tana zuwa ta kwashe kafafun jihan ta zube kasa zinariya ta bi ta ta faɗa kanta don kuma ta ki sakin wayar ta jihan akwai taurin rai da taurin kai kokawa suka fara yi yar gwal na kokarin kwatar zinariya ita kuma zinariya tana kokarin bakonta lahira jihan kuwa ta kankame ta gamta ki saki kwalbar lemun da zinariya ke sha kafin jihan din ta shigo yar ta dauko da niyyar ta kwala a jihan akai jihan kuwa sai da ta daidaici daidai za ta kwala mata sai ta juya da zinariya kwas kake ji yar ta kwala zinariya akan ta gashi da iya karfin ta na karshe ta saki kwalbar dan ta fasa jihan kai sai gashi reshe ta juye ga mujiya nan take kan zinariya ya fashe shi kan shi kwalbar ya fashe da alama kuma ya shiga kan zinariyar jini ne ya fara zuba kamar wani famfo a zaburin ta sake ta tare da sanya karfin da ya rage mata ta ture ta gefe guda ta miƙe tangal-tangal kamar za ta faɗi ta nufi waje za ta fita jawo ta egwal ta yi da nufin ta da keta nan take ta fara yi musu hauka-hauka ta nuna musu ta fita a hayyacinta duk abin da ta samu ɗauka ke tana harbin gwal da shi hatta laptop ɗin zinariya na shigar da bayanan kuɗin da aka samu bayan tafiyar hajiya da sauransu jahan ta ɗauka ta yi wurgi da shi kankace mai ta fasa gwal baki watsi da komai na cikin ofis ɗin ta fara yi a guji yar ta watsa waje tana ihu a kawo ɗauki mahaukaciya jihan ta haukace da gudu jihan ɗinta ba bayan ta suka bar zinariya kwance da shi cikin jini ko motsi ba ta yi da alama dai ta mutu ne ko ta suma wani katon katako jihan ta ci karo da shi a tsakiyar gidan ɗauka ta yi afsa ta ci gaba da bin yar ta haukace musu tubura a takaice dai da kyar da makyarketa aka iya kama jihan sai da su tattabara da su zillaziya suka sanya hannu bayan sun danne ta ne yar gwal na daga laɓe a bayan sauran matan gidan da suka taru. Tana leƙo su baki a fashe, har ya kumbura suntum kamar rubabban alali Kada ku sake ta, ku saka sarƙa ku ɗaure ta sosai wallahi mahaukaciya ce ina ga a mahaukatan ma wannan ta ƙarshe ce a mahaukatan ma ina ga babu irin ta ku danne ta da kyau ku kula fa kada kuma ta kashe ku tana magana tana zara idanu haka su ta tabara suka sa karfi suka daura jahan da kyau sannan suka dauke ta zuwa ɗakin su daga nan jama'a kowace ta koma ɗakin ta ita kuma yar gold da su zankaɗa ziya suka nufi wajen zinariya dan su je su kai mata agajin gaggawa yau da an yi karamin yaki a gidan harjiyar daɗi matan gidan kowa sai mamakin jihani yake yi saboda kowace tana bala'in mutuwar tsoron su zinariya kamar me ba wacce ta isa ta daga musu yatsa ko murya yau an waye gari jahan ta yi musu hauka hauka tare gargaji banzaye Gidan Abu, misalin karfe biyar na yamma aiki take a kicin, yayin da ita kuma Ummi take faman gyaran falo. Sanye take da doguwar riga ashkolo ta kyau sosai tana samun kulawar mijinta da na surukarta. Sai wani ƙara haske take tana kiba, tana aiki tana tunanin mijin nata. Kayan miya take gyara ta ba kofar shigowa baya. Sai tunani take yi na ya aka yi bai dawo ba har yanzu, ko dai aiki ne ya mishi yawa. bata idasa tunanin nata bata ji an rufe mata idanunta ba ko bata juya ba ta san shi ne domin kuwa ummi ba dai ba za ta yi mata haka ba Yanawid yau fa yi latti ta yi magana cikin sanyin murya. Ƙaitaccen murmushi ya sakar mata tare da kwanto da kansa a saman bayanta yana faɗin. Ke dai bari, ana san na yi laifi shi yasa ma zan fara bada haƙuri tun yanzu. Ni kan ba zan iya ta irin adadin kewarka da na yi ba, tun da zu tunaninka nake, amma me yasa ka ji har haka? Bayan kuma ka ce min karfe hudu za ka dawo. mu hannayen nasa daga saman idanunta ya tare da mayar da hannu ɗaya. Saman shafaffen cikinta yana ɗan shafawa. tana jiya ya jawo ta jikinsa ya rungume a tare suka soke ajiyar zuciya me ka sayo min a hanya ta yi maganar kasa kasa kayan daɗi na sayo miki amma dai sai dai zan baki yanzu dai yunwa nake ji da kuma gajiya za ki min tausa ko ya kai ƙarshen magana yana ɗan raba jikinsu ni ai ban iya tausa ba shi ma zan koya miki kamar yadda na koya miki komai yayi nawid ka bari mana ka ga fa ummi ba tana falo kowane lokaci daga yanzu zata ta iya shiga cikin kicin din idan ta gama fa dan dogon hancin ta yayi waye ya ce miki ummi za ta shigo ai tana gani na na shigo kicin din sai da muka gaisa ta yi min sani da dawowa kuma ta san idan na shigo sai na taba ki kin ga ko ba za ta shigo ba dan ita za ta ji kunya amma ni ba ni da shi dariya ta kwashe da shi wai shi ba shi da shi dadin jeli da aila bibi mu je yawo ne dadi ya faɗa dadi yawo kuma a ina shirya ɗanya kafin ya ce gidan yaya na hassan da kuma yawo a gari wajen hutawa wajen wasanni da sauransu dadi dama kana da wani yaya ne bayan abi yana mata kai yana faɗin eh ai abi ma ba shi bane babba baban imran ne babba shi ma kafin shi akwai wanda ya rasa abdulkarim sai abba sannan abi bayan su yana da yayyu biyu hassan da hussein ba mu san inda hussein yake ba ya guje mu shi kuma yaya hassan gidansa na nan kaduna ba na son zuwa gidan ne amma yau dan saboda ke zan je zan kai ki wajen shi sai dai kuma duk abin da matarsa za ta ce miki ki yi mata shiru akwai ta da surutu da baki kamar sadiya ya kai karshen magana cikin zoliya dan shi da kansa ya san anti tana da halin kirki idan yana son tsokar ta ne sai ce ta cika yawan magana da shishigi yar dariya ta yi dariya ita anti ba ta da yawan magana shawa fuskanta ya yi tare da miƙa ya ɗauko mata wasu kaya masu kyau dogon riga ce da mayafinta da kansa ya sanya mata tare da kwanin taskarta shi dama already a shirye yake fana abi suka nafa sun yi kyau sosai sai ɗan ramar da suka yi anti ce kadai a falo tana shirya musu breakfast ganin sai sa ta saki murmushi tana yi musu barka da safiya ita kuma ummu tana can bedroom ɗinta dan bata bar gidan ba duk da abi ya sake ta tana nan bata motsa ba shi kuma abi bai sake bi ta kanta ba bai sake kula ta ba sadiya da min ki dan motar yayi bari mu fita daga nan ki sanar mishi na tafi gidan ya hasan da mamaki anti take kallon shi ya hasan kuma ta maimaita a fili yana mata kai yayi waye ya hasan din ko dai yaya babba ne ni ke mata kayayyana yana faɗin a yaya babba daban ya Hassan daban ya hasan shine ai dan uwan ya Hussein ba karamin ruwan mamaki ta sha ba a ran da ta ce ko su nawa ne a wajen iyayen nasu Allah masani watakila ma akwai wasu da ba su bayyana ba amma to me yasa suka yi wannan uwar watsewa hakan ta tambaye kanta tambayar kuma da bata da amsar shi shi da tunani ta nufi sama don ta ɗauko mishi kiɗan shi kuma ya zaunar da biyan masa a saman sofa don kada ta wahala Dadi, falon nan yana wari. Ta yi maganar baiwa Allah tana tushe hanci. Shi kuma ta yi muguwar tausayi take bashi. Allah sarki kowa ya san ba halinta bane. Ita da ko magana bata cika yi sosai ba. Daga to sai a'a. Da wuya ka ji ta daga murya tana magana. Cikin tsatsar ƙaunar ta ya fara rashin ta akan ta dore bari an taka kawo mishi kiɗan. Su tafi ba nan so ba ta amsa mishi da to haka suka zauna sai faman toshe hanci take har an ta fito. Tun bata ƙaraso wajen da suke bai miƙe cikin sauri ya nufe ta. Kiɗin ya karɓa bai tsaya ya ji abin da za ta ce ba. yana jiyo sautin murya anti tana faɗin abi ya ce ka gaida mishi da ya hasan din a waje amsa mata da to baya son duk wani abin da zai daga wa beban sa hankali har ya saka ta amai Hanan sosai take jin daɗin zamanta a gidan Abi. Yanzu shirye-shiryen saka ta a makaranta ake, har wani kyau ta kara Abi ya tsaya mata, dama da suka je katsina ta karɓi namban yusuf wanda ya kasance shine kaɗai mai waya a gida shi din ma bai jima da saya ba da ya ga ya samu riba sosai a shagonsa ne sai ya saye ta irin wa'annan tekino din ne masu babban kai din nan shi kam ko a jikin sa bai wani damu da sayan waya ba shi dai sa ya ga ya gina mahaifiyarsa gida ta bar wannan gida na amarya gidan gori kullum ko kayan saka bai damu da ya saya ya saka a jikinsa ba tara kuɗinsa yake yi ba ji ba gani shi dai ya gini su fita daga wannan gida ko hankalinsa zai kwanta da yake niyyarsa mai kyau ce allah yana dafa mishi yana samu. samu sosai kowace rana yana iya samun dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ɗaya haka idan ka ganshi ya kashe kuɗi to mahaifiyar ta su ya saya wani abu ita kuma hanan babban waya mai kyau da tsada abi ya saya mata tana kiran yusuf su gaisa da su maman sadiq har shi kansa sadiq ɗin a hankali a hankali an take koya mata yadda za ta yi amfani da wayar ita kuwa ummu kamar yadda kuka sani ba ta fita waje kwata-kwata idan an ganta a falo to ko dai za ta ɗauki abinci ko kuma za ta fita ta tafi unguwa bacin haka kullum tana makala a cikin ɗaki kamar wata mara gaskiya. Haka zalika kullum sai ta kira Umaisha akan batun kuɗin nan, don tana son kuma inda ta fito. Tana son ta je ta kwaso mafi soyuwar 'ya'ya a gareta Ita kuma Umaisha Afiya ta hana ta ɗaukar kuɗin. Gashi Ummu ta takura mata. ta rasa ya za ta yi har rama ta yi shi kuma aikil ya zuba masa idanu yana kallon su tunda ta ki gaya mishi abin da yake faruwa bai nuna mata ya sani ba dan idan ya kuskure ya nuna mata ya sani za fahimci kamar yana bibiyar ta ne abin zai zama kamar zargi zata ta daina yarda da shi haka zalika ko magana take yi da yan uwanta za ta rinka shiga rudu da damuwar ko dai yana kallon ko dai yana jinta ba za ta sake yarda ta saki jiki ta yi magana da wani nata ba dan za ta tunanin zai ji a hakan ba karamin matsala za ta haifar musu ba shi yasa ya shiru yana so ta faɗa mishi da bakinta a bangaren irfan kuwa har yanzu yana fama da dakon soyayyar akila sai dai ya fawwala wa Allah komai baya kiranta a waya don ko ya kira ba zai same ta ba kuma bai isa ya ce zai je gidansu ba hajiya umayya ba za ta yarda ba kullum yana sallah yana roƙon Allah da ya zaba mishi abin da ya fi zama mishi alkhairi a rayuwarsa baki ɗaya wani kayan haushi kullum son akila nan kowa yake a cikin zuciyarsa duk ya rame bai cika zuwa aiki ba ma ya bar wa abi sa shi kuma abi bai kawo komai a ransa ba ya yi tunanin abubuwa ne suka rike dan nasa dan ya ce yana son ya ci gaba da karatu a tunanin abi shine yasa ya shiga bizi kwana biyu bai san cewa da ɗan nasa faɗa yake da zuciyarsa ba bangaren gidan layon kuwa sai dariya ramsha take musu abincin ta ɗebo a cikin sufuna ta ta kai wa arif saitin ɗan bakin su tana faɗa ya arif to ni tunda ya asif ya cinye min fosfon ɗin da ka bani ni bari na baka nawa da bakin sa yana kokarin karba da sauri asif ya matso ya karbe yana faɗa kowa a cikin gidan nan ni ne zan rinka cin fosfon ɗin shi shi ma layon aini yake fara bawa da aka ke ma ni zaki fara bawa duka duka Arif ya kai mishi da sauri ya kauce yana dariya Arif wallahi idan ka taba ni yanzu ina da mai rama min za ta shiga da kai kara kot na gaya maka dan ba za ta yarda ko kuda ya taba ni ba ba ta yi mishi hukunci ba turo dan bakin nan ramsha ta yi a shagwaba ta ce ya arif bude baki bari na baka sakon sponto rabu da ya asif din nan mun bata da shi ba musu ya bude baki ɗibawa ta ta kai mishi saitin bakin sa karba yayi ta da karbar spoon din nata a hankali ya fara tonar abincin ɗibawa ya shi ma ya kawo mata saitin bakin ta bata kai ga karba ba asif ya tura mata nashi da ya ɗebo yana faɗin nawa za ta fara ci haushi kamar arif ya kifa mishi mari asif ba dai neman magana ba ya iya kamar me bayan ya zuba masa a bakin nata ne ya zara spoon din ya sake ɗibar wani abincin tare da miƙe ayi wajen layin mishi da idanu suka yi shi arif ya san in dai asif ne ya bawa layin abu to ko baya so zai ci ita kuma rimsha har ta fara tunanin yadda zai yi bol da spoon din ba san cewa asif pleasure ɗinsa ba ne. kusa da shi ya karisa ta da kawo mishi spoon din saitin bakinsa yin buɗe baki yayi dan kowa ta baya san ji ya ga kokarin su ma da suka iya cin har two spoons kuma ya jinjina wa Ramsha kamar yadda ya faɗa shagwaban murya yayi kamar zai yi kuka please mana idan baka ci ba fa ba ni ba barci yau haba mana son ɗin dadi idan suka kira shi da wannan sunan na son din yana tuna mishi abubuwa da dama da suka wuce. Suna ne da dadinsa yake kiran shi da shi tun ranar da aka haife shi har ya kai 13 years kafin dadi ya daina kiran suna. Ba kuma wai ya daina gaba ɗaya bane yana kira amma sai idan yana rarrashin shi akan abu sai rinka ce mishi haba my son. ka yi kaza mana to sunan tana da matukar muhimmanci a wajensa ba dan ya so bai buɗe baki karɓi abincin a natsaye tona yana mai jin wani irin yanayi a tare da shi wayar shine ya ci abincin Naija abincin ma na ramsha gaskiya til plate ba su kyauta mishi ba shi kuwa Asif da yake gwani ne a neman magana har da wani cewa ya karo mishi ne ko kuma ya dauko mishi har da plate din ma baki ɗaya buɗan bakinsa sai ya ce a ba iya plate din ba kawai ya dauko mishi har da mai abincin ne ya manta asib da iya shege yana sane sarai magana layin ya gaya mishi amma saboda neman rigima sai ya je ya kamo hannunta shi dai arif sai bin su da idanu yake kusa da shi layin din ya zaune da ita tare da riko hannun da ta ya sanya cikin na layin din yana faɗin to ga mai abincin nan rai a ɓace ya kwace hannunsa tare da kaiwa asib din damka a wuya ya miƙe tsaye da ƙarfi ya shaƙe sa arif kuwa gyara zamansa da kyau ya yi ko a jikinsa don sun fi kusa shi nashi ido ne kawai a guje ta miƙe za ta bar wajen da hannu ɗaya ya kota ta tare da dawa da ita kusa da asib ɗin shi kansa ya rasa wani irin hukunci zai yi musu yau sa ya ɓaci sosai tun har ya iya shaƙi asib wallahi arif ko a jikinsa TV ma ya maida su har da guntun murmushi dama ya san za a yi hakan shi ma asib ɗin ganganci ne sai ka ce bai san hannun dan uwan nasu ba zai ja a kashe yar mutane a banza da ƙyar iya buɗe baki ya ce layin ka shaƙe ni ita kam ka sake ta ai ba laifin ta ne ba ta san komai ba ni ne yi laifin sai lokacin ya dawo da kallon sa kanta don ya ga wai shin wannan wace iriyar yarinya ce kin tsaya ya ce mata me kika yi musu da har suke son ki fiye da kansu ya yi magana tare da zamaninsa daga wuyar asib din ya damƙo nata wuyar dama ga wuyar nata dan siriri ba da ke da ke magana ba ne ya sake ɗaga mata tsawa tamkar za ta saki fitsari a wando ta yi bala'in tsorata na ƙarshe ya shaƙe ta sosai ba ta yadda za ta yi ta yi magana sai girgiza mishi kai take yi hawaye wani na bin wani zuba a fuskanta ido ya yi wannan fuska nata a duk sanda ya gani sai tsigar jikinsa ya tashi tabbas ko ma wace ce mai irin wannan fuska nata tana da matukar muhimmanci a rayuwarsu ya zama dole ya san wace ce shiru yayi na kallon ta ba baku kyafta ya kasa kawar da kansa duk da haka yana tsigar jikinsa gaba ɗaya rinka tashi tabbas akwai wani sirri tattare da wannan yarinya ba a banza su arab suke son ta haka ba gashi shi ma yanzu ya tashi da zafinsa zai mata hukunci daga ganin fuskanta ya ji jikinsa ya mutu Ganin ya shiru yana kare mata kallo ne yasa Arif miƙiya ya su wajen nasu. Shi ma Asif ido yake bin su da shi. Sai mamaki yake na irin kallon da layin yake mata. Gashi kuma ya shake ta bai suke ta ba. Shi kuma sai kokarin karantar fuskar nata yake ko zai iya tunanin wace ce mai irin shi. A ina kuma yake yawan ganin su da Josephine. don baya son tambayan Josephine kai tsaye. Ya fi so ya yi bincike akan faɗar tsakaninta da su ya gano meye gaskiya kafin ya yi magana da ita amma wannan fuska irin na rimshan ta tsaya mishi a ransa ta hana shi sukuni duk yadda aka yi alaka mai karfi ne a tsakanin tsakaninsu layin ka sakar mata wuya kada ta mutu shine abin da Arif ya fada da ya karaso wajen jin dan uwansa ya sa ya zame hannunsa daga wuyarta tare da juya da sauri ya bar wajen bin shi da kallo suka yi da sauri ita ma ta bar wajen dan ta tsorata da irin kanin da ya yi mata ba shaƙe ta da ya yi bane ma ya dame ta tsoronsa ya fi wannan shaƙewar likitata kankama wuyarta ta da hannayenta duka biyu ta yi da ƙyar take numfashi ta nufi don ɗinta asif ne ya matso kusa da arif ɗin yana faɗin me yake damun layon ne ko dai yana son sissa ne nisa arif ya yi ko kusa ko alama a yanzu dai babu ta ko digo a ransa ina ganin dai akwai abin da yake nema a tattare da ita idan hasashe na ya zama gaskiya a matsayina na jami'i ko dai tana yi mishi kama da wata da ta tsaya mishi a rai ko kuma akwai abin da yake bincika a kanta akwai dai wani abin amma ba soyayya ba ce sai dai ina fata hakan ya zama soyayya a tsakaninsu tabbas zai buƙace ta don bincike ina fata hakan ya zama sanadiyar fadawar shi soyayya da ita ina son ganin ta cikin farin ciki ina son ganin ta samu abin da take so ya Allah ya tabbatar mana nan ba da jimawa ba shiru asif yayi ya shiga duniyar tunani ko amin din ma bai iya amsa da shi ba to wace ce layin zai rinka gani tana yi mishi kama da sissa asif ne ya yi wa kansa wannan tambayar a cikin zuciyarsa sun jima tsaye a wajen suna tattaunawa daga bisani arif ya dauka wa rimshi abincin ta ya bayan ta da shi dan ya san yunwa take ji shi kuma asif dakin layin din ya nufa bayan ya ɗauka mishi laptop ɗinsa da wayarsa kwace isko da a saman bed ɗinta ta yi shiru tana tunanin yadda ta ga fuskarsa kusa da kusa yau sai ta ga yi mata kama da wani wadda ta sani sai dai ta rasa wane ne yau kewa ƴan uwanta ya dawo mata tunani take yi ko a wace duniya suke yanzu oho gefen garin ya zauna tare da ɗora masa da abincin a saman beside ruwa ta ya fara yana ba ta hakuri ta da yi mata alƙawarin akan layin ba zai sake mata haka ba idan ya cinka daidai mai irin wannan fuska ta tabbas ta tsaya layin a rai kuma da alama a yunwace yake da ya san wace ce so zai rinka binta a hankali da yar ta kakalo murmushi dole ta yi mishi tare da miƙi a zaune abincin ya ɗauko ya miƙa mata kusan a tare suka ci don sai da ya ta ce saboda ita yau har daɗin abincin ya ji sai da ya tabbatar da ta ƙoshi tsaf sannan ya miƙe ya nufi waje yana yi mata sai da safe yana fitowa falon sama suka ci karo da imran da jeli cike da kula ya ce prof ina kuma za ku je a daren nan ganin shi yasa jeli ta buya a bayan imran don mutuwar tsoron shi take har wani duhu duhu ta fara gani yar ya yayi yana faɗin jeli ta ce min ba za ta zauna a ɗakin sama ba wai kuna nan sama tsoron ku take jin haka mu koma ɗakin ƙasa jinjina mishi kai yayi ta da wucewa ya shiga ɗakin layin ba tare da ya sake yin magana ba to da suka isko layin a saman gado duk wasu kayan na mominsa da ta bar mishi ya watsa su yana duba da mamaki arif yake bin bayan kayan da kallo kwata-kwata ma shi bai san da wa'annan kaya nata ba gashi babu hoto a ciki ko kwara daya da zai gani ko dai a cikin kawayenta ne mai irin wannan fuska take wani zuciya ta ce mishi to ya ɗauki rumshe hoto mana ya tura wa josephine ɗin ya tambaye ta wace ce mai irin wannan fuska nan take ya ɗora fuska yana faɗin shi baya neman taimakon kowa ɗauko hotunan josephine ɗin yayi daga cikin wannan ɗan akwatin lokacin tun tana budurwa duk hotunan ita kaɗai ce babu ita da ƙawa ko yar uwa a lokacin fuskanta sak na asif ba ƙarya josephine kyakkyawar gaske ce hancin nan nata kamar ita ta yi wa kanta ga ɗan ƙaramin bakinta irin na layin ɗin sak hotunan dadin sa ya kuma kwasowa lokacin dadi na saurayi yadda ka san layin photocopy sa ne da yana saurayi sak layin din dama ga kalar idanunsu daya su ne su arif zama suka yi suka zuba mishi idanu suna ganin ikon Allah ikon gaske duk ya watsa komai da komai sai dai babu komai a ciki da ya danganci abin da yake son sani kwashe su yayye mayar da nufin idan ya gama bincike akan dadin Ramsha zai waiwaye su kuma wace ce kuma ko me alakar su sai ya gano dan ba ta yadda za a yi yana kallon dafta tsiga jikinsa na tashi kamar ba lafiya a ce kuma babu wani abu a tsakaninsu ba zai yiwu ba bayan ya mayar da kayan kyakkyawar mazauninsa da ya musu toilet ya wuce don ya yi wanka ruwa mai sanyi ya sakarwa kansa don ya samu zuciyarsa ta yi sanyi yana shiga toilet a rufe ya ɗauko laptop ɗinsa ya fara bincike a cikinta don ya gane menene ainihin matsalar ɗan uwan nasa shi kuma asif abinci ya wuce ya je ɗauko musu don su ci after some minutes bayan ya kammala shiri cikin kayan barcinsa masu kyau sai tashin kamshi yake wajen abincin ya nufa suna zaune suna jiransa asif shi ya yi sabin ɗinsu a plate guda a nutsu suka fara cin abincin ba wanda ya ce da dan uwansa ko uffan har suka kammala cin abincin suka miƙe layin ne ya fara tashi ya haye bed ɗinsa asif ya kwashe kayan abincin ya fitar ya dawo ya gyara wajen dukansu gadon layin ɗinsa kaya idan su sanya shi nishaɗi sun san yana cikin damuwa to sun koyi nasara sai da suka saka shi nishaɗi suka sanya ya mance da duk wani abin da yake damunsa washe gari bayan ta shirya ta yi tsaf ta falo gani da yasa suka saki murmushi a tare ita ma murmushi ta sakar musu tare da karasawa ciki kamar abin haɗin baki suka wani matsa mata tsakiyarsu akan ta zo ta zauna za ta wuce zuwa ɗayar kujerar arif ya ta zauna su. Good morning my lovely brothers. Cikin sanyin murya ta yi maganar. Arif ne iya amsa mata, shi kuwa Asif yana can duniyar sahibar tasa, baya tare da su. Mu je sayan abinci ko cewar Arif. Ya Arif zaka ci abincin ne? Gida mata kai alamar eh zai ci. Ya Arif daga sai kana son abincin mu? Ta yi magana cikin zamuɗi, fuska ɗauke da murmushi. sosai awa queen wallahi abincin ku is so sweet jiya baki ga na ci ba amma matsalar ni bana son abincin restaurant idan zaki rinka girka mana to zan rinka ci sosai ba mu taba cin abincin restaurant ba sai jiya duk ya duk dadi a gida muke cin abinci idan tafiya ta kama muna tafiya da mai yi mana girki duk inda muka ji shi zai yi girkin ya arif to ai wannan mak din ya hana ni yin girki ranar da na yi ya zubar akan yanzu zubar miki ya faɗa a ɗan zafafe ni ma ban sani ba shiru ya ɗanya kafin ya ce oke yanzu dai za mu je mu sayo abincin amma in da afternoon ke zaki girka mana ni ma kuma zan taya ki yin girkin biki wajen layin ki ce masa ya baki kuɗi za mu je sayan abu daga nan sai mu je wajen gyaran gashi ko shi da mamaki ta ce ya arif waye ya ce maka ina son a gyara min gashi na kashe mata ido ɗaya yana faɗin ai duk abin da yake da muhimmanci a wajen ki to ya zama maka dole ne ka rinka gane abin da yake bukata ke dai je ki karɓo mana kuɗi ki zo zan baki mamaki yau zan saya miki abubuwan da kike bukata wanda baki san kina da bukata ba shiru ta yi tana tunanin ta yadda za ta shiga ɗakin layin ta ce ya bata to masu sauraro nan za mu dakata ku danna subscribe ku danna karraba sannan ku yi mana like mun gode